a farkon watan august na wannan shekara an yi taron majalisar ministoci na kasashe goma sha ɗaya mambobin ƙungiyar waskal a wannan taro aka ɗora mana yaunin shugabancin taron majalisar ministoci na ƙungiyar kuma a sakamakon taron aka ɗora mana yaunin in kai ziyara a dukkan ƙasashe mambobin wannan ƙungiya domin in tattauna da ministoci ta na wanda kungiyar ke su a cikin kasashensu don mu tattauna kan tafiyar da ayyukan wannan kungiya mu tattauna a game da makomarta sannan kuma mu tattauna game da yadda za ta kasancewa tamkar kungiya ce da za ta aiki karkashin ecowas to menene babban aikin da ya rataye a wuyan ita wannan kungiya ta waskal aikin wannan kungiya ta waskal shine nazari da bincike na kimiyya da kuma horar da ɗalibai na jami'o'i game da dukkan abin da ke da nasaba da yanayi ko kuma climate change kasan ƙasashenmu suna fama da ɗumamar yanayi to ita ta ƙure wajen yin bincike irin na kimiyya a game da yanayi ma a jimilce sannan kuma da hanyoyin da ta kamata a bi don kawo sauƙi a game da wannan matsala wadda ta zama ruwan da gama duniya sannan kuma tana ba da horo ga ɗalibai duka ƙasashe mambobinta a kowace ƙasa akwai makaranta inda ake yin digirin da girgir wato doktora kenan ta ɓangaren ɗumama yanayi to a ina ita wannan ƙungiyar ke samun kuɗaɗen tafiyar da ayyukanta ƙasar jamus a yanzu haka ita ce take ba da kuɗin tafiyar da ayyukan ƙungiyar waskal amma a shekara ta 2020 kenan shekara mai kamawa kasar jamus za ta janye tallafinta idan kasar jamus ta janye tallafinta to kaga kenan dole kasashe mambobin wannan kungiya kowa ya kawo tashi gudunmuwa ta yadda kungiyar ba za ta tsayawa da aikin kungiyar ba zai tsayawa ba to wannan shine muka zo mun fara da tarayyar najeriya na tattana da ministan da ke kula da muhalli na najeriya kuma mun yi Allah godiya saboda ra'ayin ya zo guda shi ma ya amince lalle ya kamata wannan kungiya ta waskal mu kara mata karfi saboda aikin da take yi aiki ne wanda ke da babban mahimmanci a wannan yanayi wanda muke ciki to kamar yadda kace kasar jamus ce ke baiwa kungiyar kudaden tafiyar da ayyukanta kuma a shekara mai zuwa za ta dakatar da bayar da wannan talafi daga nan ina mafita hakika mun yi tunani kan hanyoyin da za mu bi domin tafiyar da aikin wannan kungiya ko da kasar jamus ta janye hanya mafi sauki ita ce tallafi wadda kowace ƙasa ta kamata ta bada ƙasashen nan goma sha ɗaya kowace kowace shekara akwai kudaden da ya kamata ta bada to amma ƙasashen kusan ba su fayyace biyan wannan tallafi ba da kowace ƙasa ya kamata ta bada to yanzu shi ne muka ce za mu zuwa kasashen nan gaba daya mu tattauna da duka wannan hukumomi da ke kula da wannan kungiya saboda mu nuna musu mahimmancin biyan wannan kudade saboda idan ba mu yi shi ba to tana yi wa kungiyar ta daina aiki kuma daina aikin ta ba karama asara ba ce ba ga musamman kasashe mambobin ita wannan kungiya ta waskal to mai girma minista yahuza sadisu madubi muna godiya sosai